A ci gaba da yaƙi da ɓarayin shanu a Najeriya, rundunar 'yan sandan ƙasar ta samu nasarar cafke wasu ɓarayin shanu guda 24 a jihar Niger, tare da ƙwato shanun sata guda 433 daga hannunsu. A wani taron manema labarai, kakakin 'yan sandan jihar Niger ASP Bala Elkana ya ce a halin yanzu suna samun nasara a yaƙi da ɓarayin shanu a ƙarƙashin wani shiri na musamman da suka yi domin yaƙi da wannan matsala a jihar Niger. Mun kama ɓarayin shanu guda ashirin da hudu cikin harin da muka samu da su Allah ya ba mu samun kashe guda mun kwato shanu hannunsu ɗari hudu da talatin da uku miyagun makamai hannunsu mun samu kwato guda shida kuma duk wanda muka kamo gaba ɗaya mun kai su kotu ina ne kuke kamo wa'annan mutane daji ne koko dai ina ko hanya ne kuke cin musu a da, da wanga sabon kwamishina ya taho a shi CP Abubakar Marafa ya ce ba a bari ta faru kamu a je kame a biyo su duk inda suke aka turo yan sandan eh, ciki namu na lekin asiri su je su gano ina suke wa'annan mutanen wani daji ne suke wannan abin na mun gano daji guda bakwai nan cikin jihar Niger cikin jihar Niger da yammacin jiya laraba ne dai aka mika wasu daga cikin shanun satan ga masu su ga kuma abinda wasu daga cikin su ke cewa sunana Abdullahi Ardo daga Kawu Buhari area kansu eh na ji sanarwar shanu a wajen rediyo a Neja ne na zo in duba yawa shi ne kawo ne polito show to ka gani da ka duba eh na gani eh yanzu an baka shanunka eh an bani shanu guda nawa kenan yanzu guda 27 sunana shu'aibu adamu jere kaduna state garko local government Allah ya ba mu iko na ga guda daya daga cikin nawa yanzu cikin shanunka nawa da aka sace guda 36 kaga guda daya na guda daya yanzu an baka ita an bani ita shugabannin fulanin dai sun tabbatar da cewa mutane da dama da aka sace ma shanun ana mayar masu idan aka tabbatar da nasu ne in ji mataimakin shugaban kungiyar Miyetti Allah a Najeriya Alhaji Hussaini Boso. Mutane da dama sun zo sun gane shanunsu, wani wanda aka sace manage ɗari da wani abu ya gane manage, akwai wanda aka sace manage arba'in ya gane biyar, akwai dai ɗaiɗaikunsu haka ana ta maida masu kayan duk wanda ya zo ya kawo shaida an sanda suna ƙoƙari su sakamma mai masu su bayanai dai sun nuna cewa akwai ɗimbin makiyaya da suka yi hijira daga jihar Niger a watannin da suka gabata saboda wannan matsala ta satar shanu da kuma yin garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.